kebi mhm. kebi mhm. kaga irin ta ai baka da aiki kawai sai dai ka je kai mankas ka zo ka kwanta kai ta bacci ga mutane can a gari kowa na yin harkar arziki yana samun abarfin asiri amma kai kullun shi sa kullun baka da aiki baka zama da rufin asiri sai talauci kai aliko duk abin da kake faɗa ko jin kai ido na biyu kai ni za ga ka ka san ku arzikin da ne ka san irin kuma kudan kudaden da nake kai ka san irin abin da na rike a baya kuwa ka san irin manyan arnan da ne hulɗa da su kuwa eh Allah da ya raba mu da makareci kawai kai ni kake gaya haka na rantse da girman Allah na sa wannan kafar tawo mara kyau na fyaɗe ka sai kasuma ni da kasuma ake yi wallahi ko a mutu kai ma matacce ne wanda ya ci kwakwalwa ma ya riga ya mutu me yake jira me kake jira na rasa kwakwalwa Ni za ka buɗe da kai kullum baka da aiki sai ƙarya kai ta zumba daga kai ko kunya ƙarya baka ji ne wallahi ni tun da nake a duniya ban taɓa ganin zabgegen makaryaci irin ka ba ga ni ba nan bane a gabana ni yanzu wani taimako nake so a gurin ka taimako kuma na me kuɗi za ka ba in sai kati in sa zan kira wata budurwa ta yan gamma ajiya ka ban da zan baka mu za ka yi ƙwarya a yan mata na kake kira yan tuwo tuwo yan tuwo tuwo ba kake kira ba wasu mata da kake kira kowa ya sani masu garau garau sai ka ce wai kana waya da wance kana waya da wance a to shi kenan, tunda ka faɗa haka na zan yi gwamna kira sanata ina da ya gaya ma gaskiya ka kiyaye ƙarya to aka ce maka a duniya mutum fa ya fara shaye-shaye ya taɓu ya ci kwakwalwa asibitin mutala nake sha da asibitin zana da abin sai fan sa wallahi ai wannan wannan hira muke da Allah ka basar ka san kai na yawwa ni na gama cin abinci bari na shiga ciki okay ai tun da kana nan ai na san za mu haɗu ko aha ba karki damu ai normal muna tare sarki na gwanin kyauta a'a reza reza reza ina lillahi wa inna ilaihi raji'un reza a yanki gayu eh, balansi barki su reza balansi me kaka gidan nan kamar ya me kani gidan nan ni fa bari ki ji in gaya miki duk inda kika shiga to fa dole fa ni ina bibiya da ke kuma duk inda kika je sai na biki yawwa ban gane ba kamar yaya wai ni tsaya na ganka ne haddasa jaka me ka cikin gidan nan garin yaya ka kusan halin da ake ciki ka kusan me yake faruwa so kake ne daga ni haka ba shiga cikin tashin hankali tashin nan ana gane wani abu inna lillahi wa inna dan Allah ina zuwa wani irin tashin hankali kuma tashin hankali a ina eh, ai yanzu nan gidan da kike kallo ke dai ba kin ga na shigo ba saboda haka kawai ki zuba min idanu zan ci gaba da rayuwata a cikin gidan nan yawa tun da ka faɗi haka na tabbatar cewa akwai abin da ka taka dan Allah dan annabi ban san ka ba baka sanni ba shine kawai magana reza ta balansi dan Allah ka daina faɗan wannan magana kar ka bari a ji in ka bari aka ji akwai matsala ni dai na gaya maka baka sanni ba ban san ka ba reza reza wai mai mai ka dan bala cikin gidan nan ne waye kawo dan bala eh, inna lillahi wa inna ilaihi raji shi yanzu dan bala aiko in har abin da nake tunani gaske ne to ko ina cikin matsala dan dan bala ba shi da wani buri in banda kawai ya ganna gani gashi shi shi kenan bukatarsa ta biya a duniya dan in ban dage ba abin da na dade ina boyewa to ko dan bala sai ya tono shi a cikin gidan nan ya kwa zama mun wajibi na ɗauki tsatsauran mataki akan ɗan bala Hello Zulai, kina ina? Na tuno wata ƙisa wani nasarar ice yanzu na ga mutum ya ta da daga ankuwa ba ku haɗu ba a'a yanzu yanzu gaskiya ba mu haɗu da ita ba kamar ya ka ce mu ba ku ba daga anguwa fa ta dawo yanzu to alkur'an dai ina zaune a nan ni dai babu wanda na ya gifta sai dai illa yaro ɗaya ne na gan shi ya gifta wani farin yaro haka shi ne kawai na ga giftawarsa ta nan ok safe kenan mutum ya rika ina ga ta kofa baya ta wuce ka santa da munafunci yanzu kila wani abin ta kullo kenan ta bi ta kofa baya ai ba ta bi ta falo ba ai yanzu tashi mu je an gyara maka dakin na boys quarters can zaka zauna ban gane boys quarters yanzu fi sabilillahi ni yanzu a dauke ni a ce za a fita da ni wace maimakon a bar ni a cikin gida ni ma duk abin da za a yi shine fa zan dan samu abin da na zo nema amma yanzu kin ɗauke ni kin kai ni wajen gari ai kin gani ba harka ai kaga ka fita ido na na kai awa ba dangin iya bare na baba ka ce in bakka a cikin gida akan wani dalili zai sa in bakka a cikin gida tashi mu je da Allah in kai ka dakin ka amma da kin to min da ruwan da zan yi wanka ko da ruwa a can ce maka ne ba ruwa a can zo mu je a ah. tima yau kuma tsare ne zaki a bakin daki ai kwara ka na shiga dakin saboda yan gidan nan zargi na suke da kai idan kana shiga min ɗaki kana zama su waye a ciki baki kike ne to ya kuma ka zo ka tuhume ni ne ko me a'a ba wai na zo tuhumar ki bane kawai da na zo duba lafiyar ki ne duba lafiyata yau kuma wacce matsalar kuɗi ka shiga ah, to kuma yanzu duka dan na ce na zan duba lafiyar ki sai ki magana kuɗi to ai a yanda naga ka zo ne da sallan da naga ka zo ya tabbatar min akwai abin da kake nema to tun da haka ne ko dubu ɗari biyar na zo ki dan fara mu a a'a ya kuma naki koma ah, wai da dubu ɗari biyar ɗin zan je na goma ka a ni ba sai kin zole ni ba wasa nake wasa nake kawai na zo in duba hello nima a'a to ya zaki tsaya a bakin gate a'a ki shigo in yi so sai in ɗauki gyale na mafita eh ki shigo ina jiran ki shigo uwa ki kai ne mm, Ƙawata ce ta zo za mu fita tare da ita okay um barin da ko gyale na sai mu fita sai mu karasa magana a can ko a ni ba wai sai mun je mun karasa magana ba ki je in kin dawo sai mu ci gaba da magana tunda dai kina nan ina nan a'a ka jira ni da ku na in ya so sai mu fita tare da kai in ya so idan muka dawo sai ka je ka ajiye ta tima a dawo lafiya ni inda zan je daban kai akwai jagwal kenan waɗannan yaran kallo na kawai suke ɗazu na kira ki a waya sai yanzu zaki zo kuma ki zo ki wuce min uwar ƙuriya sai ne wage zan ganki antinazu ta kiran da kika min dan in je in ce fari ne shi yasa na je na fara yin cefa nan kafin in zo au tun ɗazu zule na baki kuɗin cefa ne sai yanzu zaki je ki min cefa ne an ta aiki ne min yawa lalle zule kin fara wasa da aikin ki a cikin gidan nan kuma ya kamata in kore ki in kawo wata dan Allah ta kirfa min asiri wallahi ba zan sake ba ki haƙuri to bari ki ji abin da yasa na kira ki akwai wani kyakkyawan saurayi ya zo gidan nan wani fari mai ɗan kasin ba haka eh na gan shi kamar ma da matar salim naga sun shigo aura mace ce ta kashi gidan nan ke kuma na gan shi tare da bintu suna dan magana dai haka tana mishi murmushi kamar ma dai saurayin ta ne ke dala gafara can uwar ta faɗi ba a tambaye ka ba wa ga miki ta ne an ta alamu na gani to shikenan yanzu ina so ki sami ido sosai akan shi ki ga me da me yake yi ita kanta bintin ki sa mata ido ke har ramatin ki sa mata ido kowa ki ga yadda abubuwan suke tafiya duk abin da kika gani ya faru ki zo ki gaya mu to kina ji na eh jiki hmm. lalle mata ta taro match ta taro yaƙi ita ta kama dan bala cikin gidan nan aiko duk wasu kwartayenta sai na bi lungu da sako na kwaso su na kasa cikin gidan nan ita kuma binti ido a maza daga ganin farin yaro har ta fara kai hari ga aliko gaskiya wannan ba zai yi ba gaskiya nan ba rayuwa ba ce gaskiya ba ka takura rayuwa ta me zan ji da kiɗa zan ji ko da talauci ba za ka takura rayuwa ta ba za ka hana ni jin daɗi ba ka toshe kunnen ka mana aljanu na ba sa san kiɗa to ni za ka gaya aljanu yasa ba na zuwa biki ni za ka gaya aljanu ni na fi ka kwankwamai ni nake da ruhanai Assalamu alaikum gwagware. Shamsu duk kwaba da garka a sare. Ka je gida ka ce da tafi su ya faɗi. Bismillahirrahmanirrahim. Hmm. an kuka sha kanshi barkanku da hutawa gwagware wai gani na yi cewa tun da aka yi biki man dan leko ɗakin mu na da ba nace bari dan tana bayan zo dan ka muku ziyara ya kai ziyara kai ma muna nan muna jiran ka za ka da nan din imami wannan me ka san tun da aka yi auren nan ba. hassada kai tun kafin auren hassada da bakin ciki ya ban taba ganin masadina irin wannan akan auren nan ba ai mun sani dama kwaɗayi ne kai ka ka aure ta ba abin da ya kai ka banda kwaɗayi shi auren mai kuɗi da ka gani mm. addini ma ya halatta shi nan gani nan bari ma Allah ya ba mu wacce mu ma za mu aura mi ta karbar amin dan girman manzon Allah shansu mm. wannan mutumin fa ya ci kai ni da wani kwalkwal ma kai ka suɗe kai gaba ɗaya ka ai ba ka ji kalmar da ya faɗa ba ice ya ci kai ni iska nake sha kai da ka zuwa da ganin wannan mutumin da ka jin soki burutsin da yake ma ya ka san kan ya buga Dan mu bar wannan cin kai cin kai ka san mutum ya shahara a shaye shaye haka yake eh, ya batun amarya to albashirinka goro kwana kwanan nan zan fara hawa fajifai Allah ya tabbata manyan motoci kai karshe ma wallahi za ta mai da ni Dubai in zaman manajan kamfanin ta na Dubai ta faɗi ga sassa ai a dubai ina da aboki alhaji dalha mai gwal aboki na ne kamfaninsa ne haka muke kaga muna tan a haɗe abinda baka sani ba duk sai mu nuna ma ka ji abin da na gaya yanzu ka yadda ya ci kwakwalwa to wai kai me naka ne ka dinga katsalandan komai dan uwa na ka dinga ce karan ba ta zo gidan nan kana ji shamsu shekaran jiya wata yarinya ta zo ta faka galleliyar mota babanta ambasada ne kawai sai ta ce ina ke bidi ya sana a gaba shi ta aiko shi dan me za ta aike shi to ba kannin ka bane ba za ta aike shi ba Assalamu alaikum. Ah, wa alaikum salam salam. Za mutu? An da yake. Wallahi na dawo. To san da zuwa. Yawwa. Farin je in kawo maka ruwa ka sha. Oh, Yau yanzu na shigowa na game da wani yaro a wajen wani saurayi haka nake tambayarsa bayan mun gaisa na cewa ne ne shi ya ce da ni ganin ki ne. Shi dai da gaske zai zo. salim kenan wato dama baka yadda ba kenan kawai yi tunanin na tambaye ka kuɗi ne kawai ko ah, taɓa wannan tunanin ba za mutu ba haka bane wallahi ga maka na ce mishi ya tafi a nuna mishi boys quarter sai je ya zauna kaga bako ne ba zai zauna a cikin yan gida ba shine na ce a kai shi boys quarter sai je ya zauna okay haka ne hakan ma yayi hakan yayi sosai ai ban taɓa zama kina da kani ba ba haka ba wallahi baya zama ne salim kwata-kwata baya zama tafiye-tafiye ne da shi wannan bautan kasan ma dan dai bautan kasan nan ne kashi nan gada in ba ka baka taba ganin shi ba wala bai zama shi yasa baka san shi ba hmm, haka ne to ba komai ka maka ruwan ko bari da in shiga daga ciki hmm. Assalamu alaikum. Alaikum salam. Ah, hajiya. Sani da zuwa. hoto ake ta yi ne? Ba ka sai kin wahala ba hajiya. To, la ila illa kai jama'a. Ana ta buga waya. Alhamdulillah wallahi. Ya hutu kuma? hutawa. Alhamdulillah wallahi na gaji. Kina kokari da wayoyin na. Na gaji yau na amsa waya da yawa. a a ni ba zan ga wannan wurin da kike ba. a san halin ma'aikatan nan nawa ba su da kirki suna da matsala su suke nema su bani ciwon kai ke hajiya na yi magana na ce duk wanda yake kawo cakwakiya da aka akasin haka a cikin al'amarin nan a kundume shi a kore shi mana a huta malam shamsu kenan a kore su mutumin da mutane sun zo suna neman dan abin rufin asiri kuma ka ce ka kore su ai babu daɗi to hajiya shi ta daga fawon lokaci kana tausaya masa amma shi baya tausayin kansa haka ne amma kuma haka za a yi haƙuri saboda shi wannan manajan da kake gani ya san aiki ai ni manajan nan daga ganinsa wallahi na san ba zai imani ba hajiya wannan manajan da kike gani ba karamin cutar ke ba jiya saboda kullun ji nake ki ce miliyan goma ta bata ki ce miliyan biyar ta bata gobe ki ce ba miliyan biyu kullun kuma ya dinga ka korafi kenan haka ne amma kuma za ka ga aka sa mai kudin ya bata to insha Allah aka zauna aka bincike kwakwara kuma sai ka ga an same su sun dawo haka ne ci gaba da hakuri amma dai hajiya gaskiya inda za su ci gaba da bata mana dukiya gaskiya za a bi shawarar nan ta insha Allah duk za a sa ido komai ba zai gagara ba ai kuma baki san wani abu ba hajiya mm. da mun so nake sai mun kin san wato harkar nan ta kwashewa da tarawa da lissafi ai na yi ta to lokacin baban yana raye mm. to abin da ya faru yaya mas'ud yaya na dinnan to shi yake kula da harkokin gidan nan da kasuwa da wani dukiyan babanmu kin san mu akwai kuɗi to sai aka zo yau a ji dubu miliyan ɗari uku ya ɓata miliyan ɗari biyu ya ɓata je ba a ce miliyan hamsin baba mai ce kai tattalin arzikinsa ya fara yin ƙasa saboda haka a kira yaya matsud a tambaye shi aka zo fa ta inda aka tare shi ba ta ne ke fita ba ba wani labari kuɗi sana salwata ce to ya kirawo an turai aka kira an ce to yanzu ya za a waye kuke gani a 'ya'yan nan nawa kap zai iya rike wannan amana to nan fa da na yi karatun nan daidai gwargwado kuma na karanta shafin lissafin nan aka ce to shamsu duku maza zo ka rike ragama kai ne manaja daga yau shi ne ba aka ɗaura na nan take yan uwana suka yi min mubaya'a ina hawa manaja a wata uku ina gaya miki hajiya sai gashi na tara naira miliyan ɗari uku zuwa hudu an jibge sa a akawun ga harka ta tabin ƙasa ta tashi to an samu ci gaba kenan kaga komai ya daidaitu wato shi sai a shekara ma naira miliyan ɗari ba a aje ta ba a kasuwancin babanmu kawai shi yasa da harkar nan ta zo daga manajojin nan suna ta wani irin abubuwa ma wanda ni ban ma san ma ya a harkar manaja ma ba ma haka ya kamata a ce suna yi ba jiya to da Malam Shamsu inda mun sani tun farko ma wannan Allah na tuba ai duk ba za a sha wannan wahala a tsaya ana jawo wancan ana roƙo wancan ba. Ko dai ban tafi Dubai ba harkokin cikin gidan ma aka bari sai a saka ido. Za a yi nazari a kai ai, ai wannan dole ne. To alhamdulillah. Gida bai ƙoshi ba aka ce ai ba za a kai dawa ba ko? To kin ga kada in magana manajan ne kuma kiga ah, kana sauri. Babu sauri babu sauri. nan ɗakin nan haka ya koma wannan ya shigo wannan ya fita wancan karan an kawo wani malami to wannan kuma gashi an kawo wani ɗan saurayi na lalleka na lalleka ma kuma ban gaji ba ina dai shigare kuma oho yan zamani yan zamani yan zamani yan zamani